kundin mawakan Hausa. Jama'a masu sauraro barkamu da warhaka, sanin mu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na kundin mawaƙan Hausa. Shirin da ke zuwa muku daga sashen Hausa na Radio Najeriya Kaduna, domin ya ilmantar da mu game da waƙoƙin makaɗan mu na Hausa. Sunana Muhammad Sayaya kuma ni ne zan jagoranci gabatar da shirin. Za ku rai turo mana da sakonninku a koda yaushe kuke so ton lambar waya. Sifili tara sifili, shidda sifili, hudu biyar, takwas hudu, ɗaya biyu. sai mun ji daga To idan dai masu sauraro ba su manta ba a shirin da ya gabatu wannan kun ji dangantakar da ke tsakanin Alhaji Dr. Mamman Shata Katsira da kuma makaɗan kasar Hausa irin su makaɗa Alhaji Abubakar Zurmi da irin su makaɗa Alhaji Musa Dan Kwaro maradin da irin su Alhaji Atta Dabai da dai sauran makaɗa da dama. To shirin ne kuma da ikon Allah za mu ji irin fafatawar da shi Alhaji Dr. Mamman Shatan ya yi da irin su makaɗa Malam Ibrahim Dan Mani Caji da dai sauransu. Da fatan za ku kasance da mu a cikin shirin kuma a yau ma dai za mu yi nazari ne tare da shi kwarar kwararren masanin namu wato malam ibrahim sheme marubuci littafin shata ikon allah to ba tare da wani bata lokaci ba za mu tsunduma a cikin shirin malam ibrahim ku shakka babu dai alhaji da tamaman shata katsina ya yi wa maroka da makaɗa karamci kwarai da gaske inda har makka ya kai wasu daga cikinsu shin ya aka kuma alhaji da tamaman shatan suka samu saɓani da wasu gungun makaɗan kuma to ka san magana ce ta samu abinda mutum zai samu ya kai gida ya kansa wani abu kuma an ce maroƙa ne to kaga tunda maroƙa ne kowa akwai kokarin da yake na ya ga me zai samu to kuma sai Allah ya daga alhaji man shata a kansu ta yadda duk wani mawaƙi da ke ji da kansa in aka je waje in dai kyauta ce wani daga cikinsu zai samu to ko shi kaɗai ya je ko tare suka je kamar misali a wajen biki ko wani abin nan to zaka tare shata shine yafi kowa samu to saboda haka wannan yasa ba za su kyale shi ba kawai su zura mashi ido kuma wancan zamani ne na surkulle da tsubace-tsubace wanda kamar al'ada ce mata malam bahaushe ko mutum ɗan afirka cewar ka yi wani abu wanda zai daga darajarka sannan ka yi wani abu da zai dan kwafar da wani abokin hamayyaka wanda kuma ake zai iya zama kamar ma abokin gawarka. Na to wani irin kokari ne su waɗannan makaɗan ke yi na ganin cewa sun shiga gaban shi Alhaji da Tawama Shata. Sanin gaibu sai Allah domin abu ne wanda ake yin shi a ɓoye ba a bayyana ba. to amma dai ta ƙarƙashin ƙasa a bincike-binciken da muke yi mun samu labarin yadda waɗansu mawaƙan sukan shiga malamai ko wato kamar malaman tsubbu ko su shiga bokaye ko dai wasu abubuwa haka nan ka san kamar na gaya maka a lokacin da aka yi bikin 'yan sarki akwai wanda ya je ma da buhu guda na layoyi akwai waɗanda suke ɗaure da guraye da sauransu alhaji ahmadu doka mai kukuma ya taɓa bani labarin cewar a da mawaƙi sai ka same shi da riga mata wannan ta layu ya sa daga ciki ya ɗora wata a kai ba don komai ba saboda ya zarra ko kuma kada a gabayan shi saboda haka irin waɗannan abubuwa su ne su waɗannan mawaƙa suka rika yi saboda abu biyu na farko dai su karya lagon shata na biyu su ɗaga kansu to amma dai ba su yi nasara ba babban ƙoƙarin da zan ce ma sun yi a group wato a kungiyance ba wai mutum ɗaiɗai ba shine da suka kafa wata kungiya ta maruka da makaɗan najeriya a jamhuriya ta biyu wannan shine babban yunkuri da suka yi na ko su ware shata ko su gabayan shi to kafin mu je ga batu na wannan kungiyar maruka da makaɗa muna nan zuwa game da wannan batu amma yanzu bari mu tambaye ka ya kamata masu sauraro su ji shi alhaji da kuma shatan wani irin kokari ya rika idan ya ga cewa ya kare kanshi daga irin wannan fafata da suke da makaɗa da maruka um, alhaji umar shata gaskiya ba bayan komai kamar misali kaikayi koma kan mashekiya wato wata kariya ta sata daban shi abinda kawai zan ce yayi shine kawai yalla yayi kokarin rike kambinsa na waka wato ya ci gaba da fito da waƙoƙi na ban mamaki masu daɗi wanda jama'a suke so shi mutum ne mai ɗimbin tawakkali kullum zaka ji ya ce shi Allah ne ya yi shi kuma shi ke kare shi ya faɗa haka so tari a bakan damiya da waɗansu waƙoƙin kasan akwai ma inda ke cewa ba ba ne ban bori ba na tsafi ni dai haka Allah ya ni da ya na ya tsare ni akwai wata mata hajiya tambayar mu a zariya take na ambace ta idan ka tuna a hirar da muka yi akan wakar a Captain wadan ce muka kawar ai kyaftin ce to ta faɗa min a shekara ta 1998 a Zaria cewa farko farkon zuwan shata Zaria wato wajen shekarun 1950 haka zuwa wani abu shata ya rika zama a gidanta babbar mace haka a nan tudun wadan Zaria to shata ya dan zauna a gidanta kadin yaje Zaria zai sauka a gidan to abin da take cewa shine wani lokaci takan sa malamai su yi masa rubutu na sha kawo a aji masha daki ta ce wallahi nan inda aka aji rubutun nan in zai shekara shata ba zai buɗa sha ba sai ma yaransa irin yan an shi haka da masu kalangu su ɗauka su kafa kai su sha ba dan masa saboda su sun yarda da wannan to kaga wannan ya nuna wata halayya ta mai shata shi bayan wani abu dan ya tsare kanshi kuma da yake shi wandare ne su mawaka da sauran jama'a suke kallon su a matsayin wani Shu'umi ko wani aljani haka saboda yadda yake to me ake nufi da wandara ganin cewa shi kan shi alhaji dr umar shata na amfani da wannan kalma ta wandara in ka ji bahaushe ya ce maka wandara ana nufin mutum bahagu ko wani bauɗaɗɗe ta halayya wato irin mutumin da in an yi gawas shi sai yamma tunanin yadda mutane suke tunani ko su ci ga abin da ya kamata a yi ko ga abin da ya kamata faɗa shi wandara shi ba haka yake ba shi kaman shi'umin mutum ne ko kuma abin da zaka ji bahaushe ya ce wani iri akan ce mutum wandararre wato mutumin da ya bauɗe a halayya ma'ana kalma kenan to yanzu kuma sai wani batu da ya kamata a yi wa masu sauraron mu bayani akan shi akwai wata jita-jita da ce wasu mutane ke yi game da shi alhaji da mashatan cewa a wani lokaci da ya taɓa yi wa alhaji ali dan saraki yi mashi wani abu har a shi ali dan sarakin ya kasa magana wato bakin shekari shin ya gaske wannan labari yake um, gware akwai irin wannan labaran da ake bayarwa a wajen dangantaka alhaji man shata da sauran mawaka amma ba gaskiya ne kuma ni shaida ne dalili na yi magana da dukkan su a akan wannan zargin da ake yi to barin baka labarin a zamanin yakin basasan Najeriya farko farkon shi wato wajen a cikin 1967 akwai wani biki da aka yi na auren Alhaji Abu Musa dimi wanda ya taba zama gwamnan Kaduna in ka tuna a jamhuriya ta biyu to lokacin aka yi wannan biki a huntuwa garin shata kenan akwai lokacin da aka yi wani dan artabu a wani club da ake kira victory victory fitaccen waje ne wanda mun yi magana shi da kai akan zaman shata a puntuwa ana wasa shata na waka a gurin a nan ne a cikin bakan da ya taɓo wata magana din nan wadda ta fice inda a wakar yake cewa na kyala banjo da kukuma wadigin yara ne su ci abinci kowane shakwara ya jamfa in sun samu kuɗi ya auren zamani to wannan magana da alhaji shata ya faɗa ta ɓata ran mutane da yawa musamman su masu kukuma din da saboda a lokacin nan makadan kukuma kusan su ne na biyu a wajen makadan jama'a a fice wato daga makadan kalangu to sai su masu kukuma nan na ware makadan kotso saboda su makadan fada ne to a lokacin nan fitattu daga cikin irin waɗannan makadan su ne su shi ali ɗan saraki su amadu doka su habibu sakarci to abun bai musu daɗi ba har shi Ali dan saraki ya tashi a wurin eh, ya sa aka he ya fada wa shata magana mara daɗi ya ce su suna ganin girman shata amma yana yada girman shi ba wai tsoron ka muke ji ba kana yada kana zubar da mutuncin kanka idan fa waka ce fa mu ba wai tsoron ka muke ba ba kaza kaza ka ka rike girman ka to amma kafin yi wannan magana Alhaji Ahmad Doka ma wanda shi ma yana wurin ya tashi yayi magana shi ya ba shata shawara ya ce mu kaman jikokinka ne saboda waɗanda suke gaba da mu ma su ne 'ya'yanka in dai a fagen waka ne saboda haka da Allah da annabi ni na soke wannan magana a daina yinta a daina kiran mu da wannan abu to da sha ta tashi zai ci gaba da waka sai bai daina wannan magana ba har ya zo ma yana zagin ɗan saraki a cikin waka har sai da ta kai ya zo ya dungure shi ma haka ana ta ihu ana dariya da sauransu sai da ta kai a ƙarshe masoyan shata suka zo da suka ga an zungure ɗan saraki su ma suka zo na zungure shi ana ɗan ɗan dukan ƙe shaka ana ɗan mangare shaka ƙarshe ma dai yan doka suka zo suka kama shi aka fitar da shi da da ƙarfi daga gidan wasan to wannan abu ya haifar da abubuwa da yawa a tsakanin um, makaɗa da mawaka na wannan lokaci musamman zargin cewa shata ya kashe maɗan saraki murya. To da gaske ne hakan ya faru? A'a bai kashe shi murya. Wato wannan kashe shi murya din akwai wani abin da ya faru kun bayan wannan taro na victory daga baya aka zo ana yin wani biki a Katsina. a taro ɗan saraki na, na waka sai aka ji kuma ya tsaya akai akai ya zo ga makarfin a hannunsa amma waka ta ibita to labarin da mutane ke bayawa shine wai sai da shata ya zo ya cire hular da ke kan shi shi shatan ya dora a kan dan saraki sannan sai aka dan saraki kawai ya ci gaba da waka to an yi wannan saboda me labarin ya faru labarin ya labarin wannan abin ya faru a Katsina saboda me ni na tambayi shata wannan al'amari da ake magana na tsakanin shi da dan saraki ya ce eh an yi wannan amma shi ba abin da yi wa dan saraki kawai wai wasi ne a zuciyar dan sarakin kamar ko wato yana nufin kamar ko yana fargaban wani abu ko yana tsoron wani abu ne sa ya kasa wakar to kasan na faɗa maka na yi magana da shata ga abin da ya faɗa min to shi kuma dan saraki mm, to me dan saraki ya faɗa maka dan saraki yawa dan saraki na ji har gidansa a yan kara a ranar bakwai ga watan janairu 1993 inda na hira da shi kuma mun tattauna mai tsawo akan rayuwar shi da sauransu kuma ya faɗa min cewa wannan wannan abu da ya faru na mutuwar muryar shi da gaske ya faru domin ni lokacin da naje din ma dan saraki ai bai ma waka sai dai ya bi inda ake biki in za a bada kyauta a raba da shi amma dai waka tashi ta ja baya kuma wani abu zai baka mamaki da ya gaya min shine babu inda bai je ba neman neman waraka kai har ce min ya wai sai da ya je wajen wani aljani da aka ce akwai a wani waje neman magani amma bai warke ba to amma kuma duk da wannan din ni abin da ya tabbatar min shine ya ce wallahi shata bai masa komai ba domin shata ba irin mutanen da za su tsaya suna ma wani irin wannan makar ne ba domin duk da abin da ya faru din yakan je har gidan shata ya gaishe shi kuma shatan ya dauko kyauta ya bashi wannan hirar da ne da Ali dan Saraki a lokacin nan ina editan wata mujalla mai suna Rana wadda kamfanin mujallar Hotline ke buga a nan Kaduna an buga wannan hirar cikakkiyarta tana nan a ciki mun yi wannan da su kuma sauraro kada a shagala Shirin kundin mawakan Hausa ne da kuke sauraro daga nan sashen Hausa na Radio Najeriya Kaduna. suna na Muhammad Sayaya kuma Malam Ibrahim Sheme ne ke yi mana sharhin dangantakar da ke tsakanin Alhaji Dr. Umar Shata Katsina da kuma makaɗan ƙasar Hausa. To yanzu kuma Malam Ibrahim bari mu amsa tambayar da masu sauraro suka daɗe suna yi mana. Tambayar da ita ce shin menene ya faru tsakanin Alhaji Dr. Umar Shata Katsina da kuma Malam Ibrahim mani Caji. to dan mani caji yana daga cikin irin waɗannan mawakan da ake yada magana a kansu da shata mai ya faru tsakanin su da sauransu kuma da gaske in akwai labari wanda ya shafe shi da alajin man shata dan mani caji ma abin da ya faru ma da shi ya ma faru ne ma tun kafin ma wannan magana ta alidan saraki ta faru to me faru abin da ya faru shine akwai zamanin sarkin Kano Muhammadu Sunusi a wancan zamani shi sarkin Kano sai akwai lokacin da aka ce an hana karuwanci a Kano kuma sarkin ne ya bada wannan order wannan wannan umarnin to da ya ba da odar sai ya kasance su karuwai da ke kano sai suka boyewa da wata sana'a su ce su ba zaman kan suke ba kamar a ce mace tana yin abincin sayarwa ne da sauransu amma in aka je aka bincika sai ka ga cewa tana zaman kanta ne amma wai a matsayin ba bazaura take to suna boyewa da wannan waɗansu kuma da suke ba sana'a gare su ba suna da guje-guje suna boyo haka to alhaji mashata ya lura da wannan saboda ai ya san su sai ya je tsara waka wata waka da da taken ta shine na ga jahilci wurin karuwai wato asalin yin ta lokacin lokacin Muhammadu Sanusi eh ya kai wannan waka to kuma da aka yi wannan waka in kan ka lura a waka zaka je na cewa ana koran mutum kamar kare amma ya liƙe kamar ungulu ko ya biyo bayan da shi alhaji da kan mashatan ya yi wannan wakar sakamakon wannan wakar da ya yi sai shi dan mani malam ibrahim dan eh, mani caji sai ya je sai ya shata waka ta martani da anshin nan na haka ne malam na Maude magana ansar da kayi wa shata abin da yan anshin suke cewa kenan to a ciki zaka je na cewa naji shata ya jawabi duka ya zage kasan nan daura da kano da zaria jika har ka gama da yarwa barna iwala da gombe tamu bauchi zagin karuwa yake yi sannan kuma sai ya ƙara cewa shi ya ce ni ban ga laifin karuwai ba ya ce mu masu abin sayarwa ka zo ka kasa abu ba a saya ba yau ka zo ka kasa abu ka kwashe baka samu wani mai saye ba gobe ka zo ka kasa ka kwashe baka san wani mai saye ji ka zo ka kasa ka kwashe baka san wani mai saye ba wato kamar ya nuna mutum dan kasuwa kenan kamar mai saye da ko kayan marmari haka ko wani abu dai haka to ba mai saye sai ce labudda barin garin ya kayi wato shi wannan dan kasuwa ma'anarsa ita ce kamar yadda shi shi biga laifin karo ba yana ganin laifin masu neman mata domin idan babu manemin mace to mace ba za ta yi zaman kanta ba hujja su kenan Kuma an sauraro bari ku ji wakar da shi Ibrahim dan Mani Caji yayi inda yake magana Alhaji Dr. Umar Shatan Alhaji Shata yayi jawabi duka ya zage kasan nan daura da Kano da zariya je ka gama da yarwa ban nutsola da gwambe tamu bauchi zagin karuwa yake yi haka ne na mai yaba yake Tumala Ibrahim wani lokaci ne wannan dangantaka tasu ta ida lalacewa. Inda abin ya ɓaci shi ne da ya sako sunan shata a ciki ɓaro-ɓaro ya ce ya bashi ya masa martani kuma a daidai wani lokaci shi shata kusan baya tabuwa to watakila akwai wani abu a karkashin kasa kenan a'a babu a'a wannan dai abu ne shi shata ai misali ba a ja da shi sai ga wani ya bullo ya ja da shi kuma ya ja da shi din nan ne akan batun waka to sai sha ta ga kamar ana kamar challenge ana ja da shi a nuna tunaninsa bai kai inda ya kamata ya kai ba to sai wannan sai mu'amala ta ta dagule tsakaninsa da malam dan mani caji akwai wani biki da aka yi a jos a cikin watan yuni na 1961 an yi bikin ne a gidan wani mutum da kira alhaji inuwa sa'adu wani dan kasuwa ne a jos din kuma bikin auren babban ɗansa ne alhaji baban gida inuwa sa'adu shi alhaji baban gida din nan na hira da shi a ranar 20 ga watan fabrairu shekara ta 2016 inda ya bani labarin wannan biki da abin da ya faru tsakanin shata da dan mani caji kuma na hira da ya wazirin shata wanda shi ma ya bani bayani akai wato abin da ya faru shine shi Alhaji Babangida ya ce wannan aure nasa lokacin ya auri wata ana kiranta Hajiya Gambo diyar Alhaji Ibrahim Nashi wanda yake babban aminin abokinsa ne to a wurin wannan biki akwai fitattun 'yan binni fitattun matasa masu ji da kansu irin su alhaji san dan mai juju wanda in ka tana sha ta yi masa waka wani direba ne da aka yi a gombe akwai kuma alhaji isyaku gwamna wato mahaifin wannan alhaji jamilu gwamna na kuma ruta kerko to mahaifinsa ne shi Ishaku gwamna din sai suka taro wannan magana ta tsakanin Shata da Danmani suka tsaye da kiɗa ana wasa duk an gayyato makaɗa suka ce Shata da Danmani akwai taku takun saka tsakanin ku Shata kai waka Danmani ya baka amsa muna san a maimaita waɗannan kogi a nan mutane su su zaɓi na zaɓa to a nan gurin sai Shata ya ce to shikenan sai wannan waka ta naga jahilci wurin karuwai sannan sai shi kuma dan mai shi ma sai wannan waka ta sa. inda ya ce shi bai ga laifin karuwai ba to da ya gama ana ta ihu sai shata ya ce to a bashi dama yana son wata wakar kuma akan dai wannan magana sai aka ce to nan take shine sai yayi wannan waka eh, fitaccen wakan nan ta dan sallah da salatul fati dan Allah mata ku yi aure ka san wannan wakar mm. kamar shi ma ya tabo dan mani saboda anan ne ya faɗi dan mani baro baro ka san ya bude waka yana cewa kun ji kidan da ne wa mata ka dai so ya wulakanta ni mm. kuma yace ni alhaji ban taba yin zambo ba kuma bana zagin kowa kun ga dugunzuma ya sa nayi Allah ya isa ka dan bauchi yace tun daga lawwal hagar garsala ina waƙar da ta kankare eh, aure sai a littafin malam ɗanmani ya ja baƙi ko ya ja wata aya sai na ja ce ku aure to wannan waka a nan gurin shata ya tsire ta wurin wannan biki kuma mutane suka yaba sosai aka ce shi ya zarra kuma aka ce gaskiya shata shine shugaban makada kai dan mani ka daina jansa to malam ibrahim sheme shi alhaji da mamman shatan ya nuna cewa sun samu saɓani a jos kuma sun daidaita to amma a kaduna sai wannan rigimar tasu ta koma danya me yasa Alhaji shatan ya kawo wannan batu ko kuma me zaka ci game da wannan batun wata rana a nan garin Kaduna sai yaran alhaji shata suna yawo a tudun wada sai suka je gidan wata mata da ake kira hajiya mai koko ita ma gida ne haka dai na barmace inda makaɗa sukan je da sauransu to a wannan gida sai yaran shata eh, yan anshi sai suka haɗu da kuma yaran dan mani to ka ta ciki na ciki saboda abin da ya faru a jos ba amma daɗe ba to sai abin har ya kai su ga ana yi wa juna tsokana ana dariya har wasa ya ɓaci aka zo ana zage-zage dai aka raba su cewa bai kamata ba to shine da suka tafi sai suka ba alhaji mashata labarin labari inda kowa zai kai uban gidansa labari cewa ai mun haɗu da yaran wani ga yadda muka da su tunda ana saɓani ne ko ana takun saka to wannan dalili ne yasa wannan haɗuwa shine zaka ji da shata ya sake yin wannan waka ta dan sallah salatul fati dan Allah mata ku aure zaka ji inda ya ce mun saɓani a Jos mun daidaita rannan a bikin baban gida sai kuma ce sai a Kaduna ta koma ɗanya ya zagi su lalo gidan mai koko lalo din dan amshin shata ne wanda kuma daga baya zama makaɗi ni na ma shi ma yakan zagaya kawai maka yana kiɗa a wancan shekaru farkon 1970 da wani abu haka na san shi a matsayin makaɗa to eh, a nan ne ya ambaci wannan ya ce ta koma ɗanya to haka dai suka dinga wannan shata ya ci gaba da waɗannan waƙoƙi guga zana da taɓo ɗan mani har abokan da ya sama akwai inda ya ambace shi kuma bayan haka akwai waƙa ma da ya mai suna kuwa Allah ku bi aure mata in ka tuna wadda yake wani samfur ne na waccan waka ta dan Allah dan sallah salati fati dan Allah mata ku bi aure wannan abu gaskiya tsakanin shata da dan mani bai tsaya ba har zuwa lokacin da shi malam dan mani Allah ya masa rasuwa kuma ya rasu ne a cikin 1987 kamar yadda aka gaya mana Tuma sauraro a nan za mu ɗiga aya a wannan fili namu na kundin mawaƙan Hausa. Sai mako mai zuwa idan Allah ya so za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. To yanzu ku a madadin bakon namu da ke yi mana sharhin waƙoƙin Alhaji da ta Maman Shata Katsina wato Malam Ibrahim Sheme marubucin littafin Shata Ikon Allah sai mai lura da shirin Habibu Tabari tare da Idris Hayya. To duk a madadin su ni ne naku Muhammad Sayaya da na shida na gabatar. Nike muku ban kwana ku huta lafiya. sinh tế sân cầu và sinh tế trà mình la la la la la la la la la